yammacin asabar Sha hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara tara, daidai da talatin da 31 ga watan mari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas. wannan shi ne katar na da saba'in cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي wanda aka الدمشقي sani da suna Ibnu قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله wanda littafi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala sallama da al'adunsa da tabi'arsa da yadda yake hulɗarsa da jama'a a cikin rayuwa da addini malamai suna jinjina ga ibn qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin haji Allah ya saka mashi alkhairi Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya yana karantar da mu a babuka na azkar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ko ya karantar a yi su a wurare mabambanta za mu tashi inda yake faslun fi ma yaquluhu man ra'a fi manamihi ma yakrahu wannan fasli zai tattauna mana game da abinda mutum zai faɗa idan yayi mafarki ya ga abin da yake kyama a cikin mafarki din wato kamar yana nuni zuwa ga ɗaya daga cikin nau'o'i uku na mafarki Waɗanda kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito da sauran malamai cewa akwai mafarki da yake kasancewa bushara ce daga Allah akwai kuma wanda yake tahzin min ash-shaytan shedan ne yake so ya ba mutum haushi ya sashi cikin bakin ciki sannan akwai kuma hadithun nafs zamu zo mu ji maganganu akan sa a gaba insha Allah to kamar wanda zaka ga abin da zai kyamace ka din yana iya faruwa a matsayin tahzin din ko a ko a matsayin wato hadithun nafs to nan kamar yana ishara zuwa ga tahzin wanda shine aka samu nasoshi sun yi batu akan idan idan mutum ya samu kanshi a cikin wannan yanayi zai yi addu'o'i na neman tsari da neman Allah ya tsare shi daga abin da yake yayin da ita kuma bushra min Allah kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sa cewa wannan wata hali halace sharifa wadda Allah subhanahu wataala yake baiwa wasu daga cikin mu'minai karanta littafin ainihin al-Furqan na Ibn Taymiyyah zai mu mu ji insha Allah maganganu akan wasu mas'alolin da suke da alaka da haka malam yace sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa ar-ru'ya as-saliha min ash-shaytan ha ar-ru'ya as-saliha min Allah wal hulm min ash-shaytan الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان يتي الرؤيا مفرقي من كو الصالحة نقري من الله دقى الله وانا لفظا الرؤيا هكا اكي كرم تاشي بالقصد هكا كرم تاشي بالاتمام التاء إذا ما قنينا إلي كنا الرؤية قنينا إلي الرؤيا شيني قني أما فرقي يتي من الله دقى الله سبحانه وتعالى Walhulmu da dhamma kenan alhulmu hulmu shine wannan tahzifin min ash-shaytan daga shaytan idan kuma karanta lafazin al hulm zuwa al da kasara shine al anat dauriya da haƙuri da juriya to anan zo ne alhulmu wato mummunan mafarki min ash-shaytan daga shaytan faman ra'a ruqya yakrahu minha shay'an wanda duk ya ga wani mafarki ya zama ya kyamaci wani abu a cikin mafarkin abinda ya gani ya firgita shi ko ya bashi tsoro falyanfus an yasarihi salasa sai ya tofa miyau ya tofi daga bakinsa ta hagunsa sau uku wal yata'awwad billahi minash shaitan kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga shaitan fa innaha la tadur idan yayi haka wannan mafarki ba zai cutar da shi ba wala yukhbir biha ahadan kuma kai ya baiwa wani labarin abin da ya gani wa in ra'a ruqya hasanatan idan ku ya ga mafarki mai kyau falyastabshir falyastabshir to yayi ya albishirantu ma'ana ya sa ran alkhair yayi tafa'uli da cewa alheri ya gani wala yukhbir biha illa man yuhibbu kar ya baiwa kowa labari sai mutumin da yake kauna wancan kada a ba kowa labari anan kuma zai iya baiwa mutumin da yake kauna labari sannan ya zo a wasu riwayoyi kada ya bada labarin sai ga wanda yake kauna ko kuma ga wanda zai masa nasiha ko ga wanda ya san ilimin fassarar mafarki kar ya faɗa ga kowa ko da mutum makusanci ne idan ba ka da garanti akan kaunarsa to ba za ka bashi labarin mafarkin da kai ba kamar da ya faru da Yusuf alaihi salam ah, da mahaifinsa yake ce mishi ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik ya kai dana ka ba da labarin mafarkinka ga ƴan uwanka kaga dai ƴan uwa sune aqrabun nas ila al-insan sune usbarka amma duk da haka baban ya hane shi daga ya ba su labari kuma da je ya saba wannan umarnin a bisa yarinta sai abubuwa da dama suka biyo baya wanda kusan duk kisar ta annabi yusufa ta gini ne akan wannan baya da labarin da alaihi salatu wassalam wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahih ɗinsa haka al-Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi daga hadisin ainihin Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu anhu wa amara man ra'a ma yakrahuhu an yatahawwala an dhanbihi alladhi kana alayhi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarci mutumin da ya ga abin da baya so a cikin mafarki cewa ya juya wajen kwanciyarsa in yana kwance ne a wannan bangare na shimfidarsa sai ya juya zuwa wancan bangare yana kwance a wannan kafada sai ya juya zuwa wancan kafada ya canza inda yake kwance wa amarahu an yusalli sannan yace kuma mutum ya tashi ya salla ya tashi ya salla akwai lafazin da zo cewa falyusalli raka'atai to wannan raka'atai din malamai sun ce shadbi ne kamar yadda الشيخ الألباني albani ya faɗa a cikin littafin da wasu malamai kafin shi da haka sallar ba a iyakance ba zaka yi abin da ya samu gwargwadon abin da ya halasta a cikin sallar dare wannan riwaya ita ma al-Imam Muslim ne ya fitar da ita daga hadisin sahabi Jabir dan Abdullah haka kuma da wata riwaya daban har ila yau daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu wa an Jabir ibn Abdullah fa marahu bi khamsati ashiya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. ya umarci mutumin da ya mafarki ne ya aikata abu guda biyar na farko ya ce an yamfusa an Ya yayi tofi a hagu da shi wa an yasta'iza billahi minash shaitan ya nemi Allah ya tsare shi daga shaitan wa Allah yukhbira biha ahadan kuma kar ya baiwa kowa labari wannan shine na uku kenan ko wa an yatahawwala an janbihi alladhi kana alayhi abu na hudu ya canza makwancinsa daga inda yake abu na gaba wa an kuma yusalli na biyar kenan sannan ya tashi ya sallah wa mata fa'ala zalika duk sanda ya aikata haka lam tadurruhu ar-ru'yal makruha wannan mummunan mafarki ba zai fitar da shi ba bal hadha yadfa'u sharraha wannan abubuwa da yayi za su tunkuɗe mishi sharrin ta wa qala sannan a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa الرؤيا Ala Fairin الرؤيا على رجل shi mafarki yana rataye ne da kafar tsuntsu matukar ba a fassara shi ba fa idza ubirat idan aka fassara waqa'at sai ta faru wala yaqussuha illa ala wadin aw bi ra'yi kada mutum ya bada labarin mafarkin a sai illa ala wadin sai akan wanda yake makaunaci auzi ra'ayin ko mai zurfin tunani mai hankali wanda koda abun mummuna ne zai lallaba shi ya gaya mashi magana da zata kwantar mai da rai ko ta kwantar mai da zuciya wannan hadisi malamai sun kai sun kawo akan mas'ala gaba da shi wasu suna ganin akwai inqibai a cikin isnadin sa wasu sun yi maganganu akan wasu mutane da cikin isnadin irin su waqi' bin adas wanda yana daga cikin mutanen da ibn shibbana ne kawai ya wasaka shi al-imam at yana daga cikin malaman da suka hassana wannan riwaya bayan da ya fitar da ita al-imam ya fitar da ita haka ibn Mada haka wasu daga cikin malamai kamar al-imam abu dawud at-tayali a cikin as-sahiha mujallar na ɗaya shafi lamba hadisi na ɗari da ashirin shima ya inganta riwaya kuma shahidin akwai shawahidu a rayuwa da suke karfafa ma'anar hadisi. kaga kaman ka dauki kissa annabi yusufa da fassarar da ma waɗannan sahibai su jini? bayan da ya fassara musu sai suna neman su janye su a ai ba su mafarkin ba amma a kuma fa yasqi rabbahu khabar amal akharu fa fayuslabu ta'kulu at min ra'si sai ya yace qudiyal amru allazi fihi tastafiya an fa an gama babu wani magana canzawa da ba ku riga kun faɗa ba to yana iya kifaru amma inda aka fassara kuma fassarar ta dace da abin da yake daidai to zai faru yana da kyau mutane su san wannan dan su ba a hankali da jarabar san fassara mafarki da mutane suka jarabtu da shi a yanzu wa kana Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu idza qusat alayhi ru'ya qala Allahumma in kana khairan falana wa in kana sharran fali'aduwina Umar dan Khattab radiyallahu anhu babban sahabi halifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya daga cikin manyan masana fassara mafarki za mu zo mu ji magana akan haka insha ya kasance idan aka bashi labarin mafarki kafin ya fassara yakan ce Allahumma in kana khairan ya Allah idan wannan abin da ke cikin mafarki na alkhairi ne falala Allah ka sa mu same shi wa in kana sharran fali aduwina idan kuma sharri ne ya Allah ka kai shiga abokan gaban mukafirai alimamu imamu sa'id ibn mansur shi ya da wannan asari a cikin sunan ɗinsa daga sahabi umar dan haka al-imamu al a cikin shu'abil iman sai dai isnadin shi akwai inqita'i saboda mutumin da ya ba da labari daga umar ɗan khattab mai suna ubaidillah ibn Ubaid al-kula'i wannan malaman hadisi sun ce bai riski umar bai riski umar wallahu ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرضت عليه رؤيا فليقل لمن عرض عليه wanda duk aka gabatar mishi da wani mafarki to ya faɗa ma wanda ya gabatar mishi da mafarkin alheri ya faɗa mishi alheri kai ya faɗi komai sai alheri wannan ma riwaya tana da matsala tabbatata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tana da shawahid wanda zamu zo mu ji maganganu akan su gashi da yace wa yuzkaru an annahu kana yaqulu lirra'i qabla an yu'abbiraha an yu'abbiraha ah, yakan ce ma mai mafarki kafin ya fassara mishi khairan ra'aita thumma ya'buruha sai kuma ya fassara mishi sai ce mishi alheri ka gani al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan riwaya a cikin sunan ɗinsa da kuma a cikin littafin Dalailun Nubuwa na shi har ila yau haka al-Imam al-Busairi Busairi a cikin Misbahuz Zujaja yace rijaluhu thiqat baya ga Imam al-Baihaqi Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ya fitar da shi a cikin Kitabul Musnad haka Abu Nu'aym shi ma a cikin nashi Dalailun Nubuwa din haka albayhaqi kamar da muka ambata shi ma dalailun nubuwa shekul albani ya tafi zuwa ga raunata wannan riwaya wanda mun yi magana ku kwanakin baya ina jin ko ba anan bane akan wannan riwaya ita ce riwaya hadisin wannan mata ummul Fadl uwar abdullahi dan abbas wacce ta yi mafarki ta dogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkice tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi mafarkin na ga wani tsokan nama daga jikin Fatima ya fado akan cinyata sai ya ce mata khairan ra'aiti alheri kika gani kika bai fara fasara ya ga mata haka yake ce mata talidu Fatimatu waladan yakunu fi hijrik Fatima ce ta haifi wani yaro ya taso a ga hannunki shine Husaini kamar da ya tabbata a tarihanci to uh, isnadin yana da wasu matsaloli amma akwai shawahid da suke nuna tabbas akan haka da haka wasu malaman suka kalli zahirin isnadin sai suka rawanta wasu malaman kuma suka ƙara ƙarfin riwayar da wasu abubuwa da ke kewaye da ita na ƙara'i wallahu ta'ala وذكر razzaq amma عن an ayyuba an ibn ابن qala kana abu bakr as-siddiq idha arada an ya'bura ru'ya qala in sadaqat ru'yaka yakunu kaza wa kaza sayyidina abubakar siddiq ya kasance kamar yadda abdurrazzaq sanani ya ambata a cikin musannaf ɗinsa za mu zo mu ji insha Allah yana cewa sayyidina sayyidina Abubakar ya kasance idan zai fassara farki sai ce idan gaskiya ka faɗa to kaza ne idan gaskiya ka faɗi to kaza ne Aisha ta taba ce mishi nayi mafarkin naga farin wata ya faɗo a cikin daki na sai ya faɗa cikin ƙasa kuma ƙasa ta tsage ya faɗa tace ina yin wannan mafarkin akai akai sai ce mata tun tana tun kafin ce aure sai ce mata idan gaskiya ne kika faɗa to za a rufe wani mutum mai daraja a ɗakin kabarin shi ne manzo Allah kenan kamar da zai faru, sallallahu alaihi wasallam wani yace wani ya kai kawo mashi labari cewa ina ina mafarkin jini na zuba daga kan azzakari na ina jini na zuba kaman kan fitsarin jini sai ce in gaskiya ka faɗa kana saduwa da matarka ne cikin haila haka ne yace ta daga tsoron Allah ka jira yana nan dusa na cikin tafin musannaf na Razzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba da wasu wurare makamantan waɗannan to da haka yana daga cikin kamar a ce ladabin mai fassara mafarki kenan ya dinga alakanta abin da in gaskiya ne in kaza ne in kaza ne saboda ta yi mai bada labarin ko ya kuskure ko ya mantuwa ko kuma ya kirkiri ƙarya ya fara to wannan kuma yana da hadari kwarai don akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka fitar cewa wanda ya kirkiri ƙarya a cikin mafarki ya bada labarin ta rana alkiyama za a kirsa sa mushi sai ya kulla shinkafa kwaya ta sai ya kulla su kamar yadda ake kulla igiya kaga ko ba zai iya ba mafarin ya shiga cikin ukuba kenan Allah ya tsare to wannan mas'ala ta mafarki da fassara shi tana da fadi kwarai a cikin addinin musulunci kuma tana daga cikin matsalolin da su da dama mutane suna yawan yin tambayoyi akai suna neman ƙarin bayani akwai rudani da yawa musamman a wannan zamani da mutane suka jarabtu kamar da nake ambata a ɗazu suka jarabtu da san sai an fassara musu wani na san galibin mu ƴan uwa suna da irin wannan experience ta jirba kan. da dama mata da dattawa da yara da da manya da kowa suna yawan tambayar duk wanda suka ganshi da alamar malanta ko da alamar ustazanci ko da tunanin ya san wani abu addini alga mata malam ne mafarkin kaza me me yake ne to akwai buƙatar mutane su san ƙa'idoji tukunna na mafarki din da kuma waɗanne irin mafarkayya ne ake fassarawa ba kowane mafarki ne ke buƙatar fassara ya kamata tun farko mu san wannan to ya zaka kai tamyizin irin mafarkin da yake buƙatar fassara sannan kuma in ma yana buƙatar fassarar wane ne irin wanda ya kamata ya fassara maka shi yaya kuma ake neman fatawa game da fassarar mafarki a ah, akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi da yawa waɗanda za mu ta'arruji ga wasu daga cikin maganganunsu insha Allah gwargwadon hali na farko yana da suke musan cewa shi mafarki din yana taimakawa sosai wajen fahimtar wasu matsaloli da wasu ɗabi'u na mutane da kuma wani abin da ke kaiwa ya kawo tana iya taimakawa wajen a fahimci wata gaskiya wani abu da ya tsare ma mutum ya kasa fahimtar sa ko makamantan haka alal misali sayyidina Umar dan Khattab kamar yadda dai Abdurrazzaq as-Sanani bin Ibn Abi Shayba ya ruwaito ya taba yin mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzo Allah ya ya ya batare yace ya rasulullahi me kuma nayi yace Umar wai kai ne yanzu kana azumi sai ka dinga sumbanta ya mace sai sai ya farka shikenan yace daga lokacin bai kara ba kaga abu ne da ya halasta a umumance amma yana da wani haɗari ko kuma zari'a wanda mutum na iya ba da fassarar cewa ko ya ba da fatawar cewa ba haram ba ne haka sai na Abubakar radiyallahu anhu ya taba ganin su ibn Sinan sai su haibu ɗin sai ya ƙi masa magana shi sai ce ya ba za ka kula ni ba me na maka ce ainihin mafarki ne na ganka a ƙofa gidan wane ya faɗi sunan wani mutum daga cikin mutanen Madina na ga ka kofa gidan shi hannunka hannayenka a daure to kuma daga cikin usul na fasarar mafarki ma ka ga hannun mutum a daure da ankwa a glan to fasarar mummuna ce ba mai kyau ba ce. da bambanci da za a ga kuma kafarka a daure a ga kafarka da igiya wannan kuma ana fassara shi da kyakkyawar fasara cewa to za ka tsaya cikin addini ne ma'ana igiyar tana baka dama kai yawo cikin addini daban da igiyar da aka daure ka a hannu saboda sifa yan wuta ne idil aglalu fi a anaki. ko mun gani? to sai ce na ganka da hannayenka daure a kofar gidansa sai abubakar ce to ai ba ba komai bane abinda mafarkin yake nufi ba su suka na da nake bin shi zai zai biya na alahira abinda mafarkin yake nufi ba ba wani matsala bane wannan suka da ibn hadir ya tattauna akan wannan a cikin fathul bari akwai sahabi Khalid ibn Sa'id ibn Abul al-As ibn al-As wanda al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da kissarsa mai ban tsoro cewa tun yana kafiri ne ya mafarki sai ya ganshi a ƙofar gidan wuta baban shi daga cikin wuta yana ce mashi isauri ka iso isauri ka iso sai wanzu Allah kuma ya kama jikin hiquhu wandan shi ko farjallan shi yana jan shi da baya wani abin nan kamar a ce magana na jan shi zai kai shi wutan annabi kuma na jawo shi baya annabi na jawo shi baya yace da ya tashi firgigit sai ta bugu sayyidina abubakar wannan ya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna da suka musulunta ah, Khalid ibn Sa'id bin al-As yace ce mushi ka kai lugu Muhammadu ina da magana da shi yana zuwa kawai ya musulunta sai ma da ya musulunta sannan ya bada labarin mafaki sai da ya musulunta sannan ya bada labarin mafaki ga sahabi Abdullah dan dan Umar wannan riwaya tana cikin ah, musaddaq na hakimin ne saburi da isnadi tabbatacce a cikin bukhari shi kuma Abdullah dan umar yayi mafarki shi ma an tashin alkiyama an tatime shi za a kai shi gidan wuta sai da aka je kofar gidan wuta sai wani mala'ika ya zo a guje ce ku kai. aka take shi aka ce an ce ya koma rabu da shi yana yin sallar dare yace to tun daga nan bai ƙara barin sallar dare ba har abada bai ƙara barin sallar dare ba kaga wannan mafarki ne ya taimaka shi wajen fahimtar wani wani ah, wata mas'ala mai girma game da rayuwarsa ko lahirarsa to abun mamaki a wannan zamanin shine daga cikin abubuwan mamaki yawaitan mutane waɗanda suke iddia'in fasara mafarki da kuma yawaitan masu neman a fasara musu har fasara mafarki ya riga ya zama sana'a profession wanda ka sani na kamar yadda akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai magina akwai masu nika akwai masu turfe akwai yan kasuwa kowa sana'a shi da aka san shi akai kuma yana neman abinci da ita za ka akwai masu fasara mafarki wasu kan intanet suna da website da ka je ka rubuta mafarkinka ka biya kuɗin shiga website din ko ka musu email ko ka tura musu da da voice abin nan voice note ɗinka sai su kuma su tura maka da fasara zaka ga a wasu kasashen ma har shaguna ake budewa office consultant ne akan fasara mafarki mustashar kama a irin Indiya haka da kasashe wanda suke gabashin Asiya suna yin irin wannan sai ga mutum ya buga kati business card ya yi rijista da hukumar da ta cancanta musu rijista a ƙasar shi kama a ce CAC misali a Najeriya ne kawai aikin shi kenan fasara mafarki yana da ina ajiyar ɗibga dubgan manual <laughs> wanda yake budewa yana duba ire-iren mafarkin yana cewa to wannan fasarar shi kaza ne ana biyan kuɗi ana layi ana biyan kuɗi akwai wanda suke yi da tsabar dabara kawai da jur'a akwai wanda kuma suke aiki ma da rawafanai ko aljanu akwai wanda kuma suke da ilimi gwargwado wanda ba a rasa ba a cikin haka to duk wannan jama'a yana daga cikin wato bid'o'in da suka faru a wannan zamani na farko kamar yadda muka ambata ba kowane mafarki ne ake masa fassara sai wanda ya cancanci fassara za mu ji mutu a kansu insha Allah sannan mu sani da cewa ilimin ilimi ne abin yabo ilimin fassara mafarki amma ba kowa ke samun shi dan ba ilimi ne da ake koyon shi a littafi kamar nahwu ko usulul fiqh ko mathematics ko engineering ko computer science ilimi ne da Allah yake baiwa wasu mutane fatahi a cikinsa da gwargwadon abinda suka sani na ilmomin shari'a da qur'ani da sunna da amsalin arabiyya da al'adun mutane da kuma gwargwadon tsoron Allah da ya shiga zuciyarsu da yadda da Allah ya da su sai ba su wani buɗe akan abin da ba kowa ya maka shi ba da haka ko cikin sarraf, tun daga sahabbai har na bayan su ba kowa ya iya abin da yasa aka ce ilimi ne mai falala saboda yabban da Allah ya yi ma Annabi Yusuf akai da Allah yake cewa wa kadhalika yasrika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil ahadi wa yutimma ni'matahu alayka Allah zai zabe ka ya sanashe ka ainihin wato ilimi na fassarar mafarki kaga kenan ilimi ne daga cikin ilimin annabawa sanan zamu zo mu ji daga cikin sahih bukhari insha Allah irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada muhimmanci wajen fassarar mafarki da irin ilimin da Allah ya mishi wanda ya keta na Yusufa 100 bisa 100 akan fassarar mafarki sannan a akan yi amfani da mafarki har ila yau wajen kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isti'ana da shi wajen wajen gudanar da harkokin harkokin annabtarsa Allah ya nuna wasu abubuwa mafarki waɗanda suka taimake shi wajen ya za a gudanar da abu mai zuwa wanda ya rage matsalolin wasu abin nan tashin hankali da wata ƙila da ba dan mafarkan ba da sabai su shiga cikin wannan tashi hankali mu dauka misali fadan Allah idrikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katiran la fashiltum wala tanaza'tum fil amri game da yakin badar ko walakin Allah sallam kafirai ne suka zo ma dudin kafirai amma da Allah ya tashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su a cikin farki sai ya ce sai ya nuna musu su yan kadan Allah ya ce da ya nuna maka su da yawa to da kun samu failure tun a cikin tadbirat ku tun a cikin tsare-tsaren kuma da kun yi rikici kun yi rigima akan ya ya kamata a yi za a fita kuma ba za a fita ba walakin Allah sallam sai dai Allah ya rangwanta mu da haka sai Allah ya fitar da su suna tsammanin kafiran yan kaɗan ne suka fita da moral din su. sannan Allah kuma da aka je filin dagar kuma sai Allah ya sa musu ma bacci ba su ma sha wahala ba izi ga shi kuma nu'asu amana sahabban suna suna kan dawakan su ba suna gengedi amma kun kawai sai su ga kawunan waɗannan kafare kawai yana ta saboda Allah ya riga ya aiko mala'iku su zo suna aiki to kaga wannan ya taimaki sahabbai wajen rage musu ana wahalar da ke cikin wannan fitina ta bada domin wannan shine yakin sa na farko da kafirai daga cikin abin da ake jin tsoro a lokacin idan kafiran suka samu nasara a akan su shikenan abin da zai biyo baya kowa zai rena su kowa zai sa rai cewa shi ma zai iya bugawa da su kuma kafiran nan a baya dama sun fi su ƙarfi sun kore su daga gari ne haka uh, wuri ne wanda yake hassa mataki ne mai haɗari wannan yakin na farko wannan yakin na farko an san abu da za ka yi shi na farko to akwai abubuwa da suke iya su dawo na rigingimu a kan shi san za ka shiga wata harka shiga farko sawa'un siyasa ce ko neman aure ko wani kasuwanci baka san kanshi ba bai san kanka ba kaga akwai akwai rigima eh, nasarar da kace akai ko rashin nasarar shi zai zama sakamakon me zai biyo baya to Allah ya musu wannan ce haka game da fatu makka laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulna al masjid eh, harama insha Allah aminina muhallikina rukusakum wa muqassirin nama Allah ya musu bishara da da da haka to da haka Allah yana yin wannan busharori zama zama ya ce ta ko dai ta zama wato bushara ko tahwif tsoratarwa akan wani laifi da mutum yake yi dan ya bari ko kuma bushara akan wani alkhairi da yake dan ya ci gaba malamai suka ce mafarki ya kasu gida biyar dangane da irin nau'in mutanen da suka yi shi da farko akwai mafarkin annabawa wanda ru'yal anbiya wahyun wa haqq idan annabi ya mafarki to gaskiya ne wahayi kamar yadda ta asalin mafarki aka samu misali ibadar kiran sallah daga mafarki aka samu ibadar layya ko ah, kamar yadda Allah ya nuna wa Annabi Ibrahim alayhi salam cewa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma zata kaga ibadar layya da ake yi mafarki ne asalinta ibadar kiran sallah kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito mafarki ne asalinta akwai ire-iren waɗannan da dama a cikin labaran annabawa kamar da Qur'ani ya bada labari kamar da ba cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah da kanshi ya mafarkai iri daban-daban da ya fassara su da kanshi kamar game da ainihin wato sihiri da aka yi masa kamar game da waɗannan da Qur'ani ya bada labari da wasu abubuwa za ka same su a cikin Sahih Bukhari da wasu littafai to mataki da farko kenan mafarkin annabawa mataki na biyu shine mafarkin salihan bayi waliyai bayi na gari irin su Abubakar Siddiq irin su Umar al-Faruq irin su Uthman bin Nurayn irin su Ali Abu al-Hasanain waɗannan sune salihai na kwarai da su da sauran sahabbai da waliyai da mutanen kirki waɗannan to sune zaka ga wanda annabi yake cewa mafarkin su da wuya idza taqaraba az-zaman fama takadu tukhti'u ru'yal mu'min idan taqaraba az-zaman akwai fasara biyu akwai fasara cewa ta ƙaraba zaman wato idan dare da wuni suka zama kusa da juna wajen tsayin daidaitan lokaci wato ya zama dare awa sha biyu rana awa sha biyu idan mutum ya bacci a irin wannan lokacin to da wuya idan dai shi mumini ne mafarkin shi ya zama ba daidai ba wannan fasara ce ba ifiya da an samu ruwa take nuna idza taqaraba zamanu ila akhiri bi ma'ana idza raba sa'a da sa a ƙarshen duniya kamar da ibnu hajar yake bayyana wa cikin fathul bari cewa saboda zai zama a lokacin ala fatratin min an an yi nisa da annabta babu wata sauran burbushin annabta da za a ji babu wahayi daga lahira to sai zama mu'minai din nan Su ne kawai za su ga abu sai ya faru kamar yankan wuka ne za su zama kawai ragowar sadarwa tsakanin Allah da bayi to shine irin zamanin da ake irin yanzu shekara fiye da 1400 rabon annabta da duniyar nan to a yanzu idan mumini ya mafarki to sai kaga ya zama kamar yankan wuka to haka kuma a baya ko a nan gaban Allah ya raye musu salihai kenan salihai suna yin ire-iren waɗannan mafarkaiya waɗanda za su zama kamar yankan wuka mataki na uku sune mutanen da ake cewa masturun masturi wanda galibin mutane haka su wanda a zahiri suna da imani suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin haji suna talati suna sallama suna biyayyan iyaye suna sada zumunci da sauransu sannan kuma suna da usuri a cikin wasu ayyuka ba a tada sallah da wani wani bai yin sallar isha a jami'i wani wata na ma bai sallar juma'a a cikin jami'i a guje yake tahowa wani bai biyayyan iyaye wani yana shan giya wani yana caca wani wani na kallon silma wani dan kwalle ne wani dan luwadi ne wani mazinaci amma duk ba wanda ya san wannan sirrin sai Allah su ne masturun mafi yawan mutane a nan suke kowa na da wani laifi da yake ko wani gazawa da yake a cikin harka addini wanda Allah ne kawai sani Allah ya rufa masa asiri idan Allah ya so har a kiyama sai ya rufa masa asiri Allah ya rufa mana gaba daya kamar yadda manzo Allah yake cewa Allah zai magana da mutane ba tare da mai fassara ba ya ga wa kowa shi da shi cewa kai kaza kai kaza amma na gafarta maka to waɗannan su ma a tsakadaki suke su sune khalaqu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alaihi to haka mafarkin su ma yana iya zama mai kyau yana iya zama kuma shirme masturun kenan to mutane na gaba da waɗannan sune fasikai alfasaqa waɗanda barnar ta bayyana ba sa koyi barnar da suke to waɗannan su ba sa yin wani mafarki da za a fassara musu sai in mafarki wanda zai zama musu a wata ni'ima wata azaba yana iya zuwa gare su amma babu bishara ta bakin su sai mutane na ƙarshe su ne kafirai su ma matsayinsu tsaye da waɗannan fasikan ana iya samun mafarki ta hanyar wani kafiri amma ba wai bushara ba sai dai azaba ko wani abu kamar da ya faru da wannan sarki na zamanin annabi yusufa alaihi salam wanda ya ce ni ra'aytu ahada ashara ni menene ni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'u sumbulatin khudrun wa ukhra yabsa kaga mafarkin ta shafe shi kare ba ya shafi duka al'umma ne sannan kuma wani labari ne na wani bala'i da zai wanzu a duniya da zai zo cikin duniya ba wai wata bushara ce ta daɗi ba eh, ana iya samun irin wannan da kafirai wannan sarkin babu dalili akan cewa musulmi ne shi a san da yake farkin wallahu ta'ala haka dai malamai suka ta yin bayanai game da mafarki din ta wannan fuska ah, shi kanshi mafarki malamai sun kai sun kawo wajen kokarin fahimta, wai meye shi ma tukunna menene asalin mafarki kamar da Imam al-Maziri yake fara a cikin sharhin Muslim yake cewa an samu sabani akan haqiqatul ruqya wanda sabanin ya bayu ne daga rashin fahimta haqiqatul nau, wanda har yanzu a kimiyyance a zamanance har yau wannan ya daga cikin abin da ya gagari kundila da ake cewa nasara da dukkan kwakudubansu da kayan aikinsu da nacin bincikensu da laboratorinsu da komai har yau ba sai fahimtar ya bace yake ba ke menene bacci a scientifically har yanzu ba a mishi wannan fahimtar ba cewa wai me ke fita daga jikin mutum yaya mutum yake kawai shikenan sai ya larab kaman ba shi da rai da meye da meye hawas ɗin shi waɗanda suke daina aiki sai dai kawai a ta hasashe cewa eh akwai wani abu da aka ga cewa yana fita daga jikin mutum ba a san ko meye ba unidentified abin nan aitam yana fita daga jikin mutum ana tsammanin ko shine rai wallahu a'lam Allah dai kadai ya sani sannan kuma hawas din mutum sukan daina aiki amma banda kunne banda kunne banda kwakwalwa wadannan suna nan da sauran aiki su da haka ga mutum yana bacci abin da yake fara shine jin wani abu kana bacci zaka iya jin magana zaka yi jin kiran sallah zaka yi jin kara? ko motsi ko sallama amma ba zaka iya gani ba ba za ka iya ci ba ba za ka iya taba abu ko ya taba ka ka san me aiki ciki ba sai in wannan farkawa ta zo maka da dai muka gumda da yawa da malamai suka yi a malaman musulunci zaka ga shi almaziri din ya kawo su a cikin sharhin muslim nashi al kenan haka al al-qurtubi a cikin tafsirinsa, a cikin sharhinsa na muslim shi ma abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim li eh, sharhi ma ashkala min talkhis muslim haka ibn hajar ya kwaso waɗannan maganganu shi ma yayi nashi akai haka al imam uh, al-fakhr razi a cikin tafsirin sa wurare da dama malamai su tauna akan wannan mas'ala ba sabon mas'ala ba ce karke ibn hajar ya tike akan cewa shi abin da yake fahimta shi uh, shi bacci yana faruwa ne ta fuskar Allah subhanahu wataala ya sanya ma jiki wani yanayi na ya huta dan ya dawo da karfinsa domin a duk bayan cikar wuni to jiki yakan zama ya aikata, dukkanin gaɓoɓin sun yi aiki kwakwalwa spinal cord ƙoda da hanta da komai waɗanda suke suke sarrafa jikin mutum to za su buƙaci zuwa ga wani hutu na musamman to wannan hutun ba zai yiwu haka kawai dan zama ba ko dan ka daina yin aikin ba dole sai in an kamar da ake kashe injin mota a kashe ya huta hutawa ta gaske misali to shine sai sai Allah ya kirkira mutane wannan tsarin wanda ba su yi shi da kansu ba sai sai kaga mutum kawai shi kenan ya bingire yana ta bacci bayan lokaci kuma kawai sai ya farka kamar da Allah yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karɓar rayukan mutane sa'ad da suke mutuwa da kuma sa'ad da suke kwanciya cikin bacci to nan ma Allah ya karɓi rayuwarsu ne amma karɓa na temporary to tunda temporary ne sai zama akwai sadarwa tsakanin jikin da kuma alamin ruh inda rayukan suke to rayukan nan idan suka tafi suna cakuɗe da abubuwa daban-daban ɗayan abu uku rayuka na salihai za su je su yi cakuɗe da mala'iku da salihan bayi a alamin ruh to anan ne ibn hazar yake cewa sai mala'ikan da aka wakilta shi da wannan mutumin wanda ke ɗauko bayanan da shafi wannan mutumin a lauhin mahfuz sai su haɗu da ran mutumin nan shine ya ce ba shi labarin ai za ma a yi kaza ai kaza ma zai faru ya ba shi ɗan wasu wato wasu ɗan headline haka ko wani samfoti Shi ne yake samu wani wannan ya sale din a wato ya mushi bishara ne akan cewa aika za ma zai faru da kai ko kuma da mutumin da kake cikinsa." cikin sa shine ya sale. shi kuma na shaɗan ɗin nan yana faruwa ne shi al alhulmu ta kasancewar ruhin kafin ko ruhin mutumin da yake fasiki ko ruhin mutumin da yake masturi din nan idan ya fita shi kuma saboda akwai kazanta tare da shi shi kuma sai ya tafi a alamul arwah sai ya tafi inda shedanu suke ko inda khaba'is suke sai ya dai ɗaniya da shi to kuma zai ga abubuwa na na rashin kyau a wajen zai ga abubuwa masu haɗari a wajen to shine sai ya wayi gari wannan kuruwar ta firgita ta shiga cikin ɗimuwa ko ta ga abubuwan da suka tayar mata da hankali wanda kuma ba ta iya fahimtar su ba yake cewa ma wannan shi ke sa idan mutum yana cikin irin farkin sai ya farka firgigit saboda kuruwa ce take dawowa a guje ta fada cikin jikinsa sai ya farka haka firgit haka ba tare da ya shirya wa farkawa ba wannan shine shedanu ƙananan shedanu da da da ifritai suna firgita wannan kuruwa ta mutum kamar da Allah yake cewa innaman najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an Eh, shedan yana so ya dinga ba mutane masu imani ya sa su cikin bakin ciki to kaga in yana iya sa su bakin ciki a farke babu abin da gane sa su bakin ciki a cikin bacci ma wala ta gazari mu sha'al illa bi idnillah eh, wa ala allahi falyatawakkalul mu'min to irin wannan shine ke faruwa ake samun al hulm shine gane gane da mutum zai yi waɗanda ba su da tsari ba su da kyau eh, kuma ba zai iya fahimtar su ba yadda ka san misali idan idan ana tallan sabon fil za a yanko nan a yanko can a hada a hada dan ka kalli wannan tallan so dubu ba za ka yi gano na fil ba sai dai kai kai ta sa ran me zai faru me zai faru an ka fil da ko to shine irin wannan rudan wanda shedanu suke ma suke ma kuruwa wato ruhi na mutum wanda za su sa ta rasa kan abu shine sai mutum ya farka cikin bakin ciki da imuwa da damuwa kamar yadda Abu Salama dan Abdurrahman Abu Salama ɗan Abdurrahman yake cewa na kasance na kan yi mafarki har in gari ya waye ya sa ni zazzabi yana cikin littafin Musannaf da Ibn Abi Shayba shi ma yace har sai sai zazzabi ya kama ni saboda tsoro da damuwa har sai da na gamu da Huzaifatu ɗan Yaman sai ba da labarin cewa Annabi ya ce irin wannan farkin kanku da shi shine eh, shedan ne kawai yake wasa da hankalinka dan ya baka tsoro sai kuma nau'i na uku shine watin abinda ake ma hadithun nafs hadisun nafsi shi kuma yana faruwa ne abinda ka kwanta da tunaninsa ko damuwar da take ta dame ka sosai to kana kwantawa sai ka ci gaba da ganin ragowar wannan damuwa ma'ana ka kwanta dama kana jin bakan yunwa sai kai kaga kawai kana cin abinci dama abin kake tunani ko kuma irin da ake wayar ruwa dinnan a gari ko ina ba ruwa kana kana bacci ko sai ga tankin ruwa ta zo kuma gidanka tana sauke ruwa to wannan abun nan ne kawai abun nan ne eh, eh, eh, hadisin nan ne karka ce wai bushara ce zaka zama babban mai gidan fiya wata <laughs> mun sani yau haka dan kaga kawai kana jin yunwa kaga kana ta cin burodi da shayi a gun irin masu shayin nan shikenan kawai ba wai da aka bude gidan biredi bane a'a yunwa ce take kwakudu baka haka inda kana takarar siyasa ko kana takarar neman aure sai ka kwanta sai ka ji ana ta buɗa dama abin da suke tunani ne ko ka ga ana ta da akwatuna da 'yan mata suna ta ansan kuɗin yawon gudu duka hadisin nafsi ne ba wai bushara ce akan cewa zaka ci nasara wannan takarar ba saboda dama ka kwanta da tunanin abu yawanci yakan zo mutum abinda da ka zo kwanciya yana cikin damuwarka to babu mamaki dan ka gan shi dan kamar yadda ka kashe injin mota da muka kwatanci da za a dade da sauran zafin dubin mota a in ka taba lagireto zaka yi konewa ko ko tafsilan da shi saboda akwai sauran dumin tukata to waɗannan su ne maganganun da malamai suka ta yi masu tsayi akan haƙiƙanin mafarki da haƙiƙanin bacci wanda zaka ga kawai a dan ƙoƙarin samar da abin da ba a rasa ne na abin da Allah ya ce kira da suna wa ma tu min al-ilmi illa qalila musulunci ya girmama al'amarin mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna zuwa ga cewa kamar da ah, malamai suka ruwaito da isnadoji kala daban-daban kusan za a iya cewa ma wannan riwaya ce mu mutawatira kamar yadda wasu malamai suka faɗa al-Imam ah, Bukhari ya fitar da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah sauran malamai a cikin masanid da musannafat kusan kowa ya fitar da riwaya kala daban-daban daga sahabi Abu Huraira daga Aisha radiyallahu anha daga Abu Darda'i daga Ubarta dan Sami daga Abu Tufail Amr Amir bin Waqila da makamantansu cewa lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashirat babu abin da ya saura na annabta sai bishara qalu wa mal mubashirat suka ce ya manzo Allah ne yesu qala ru'ya salihah yace mafarki ne kyau wannan daga cikin riwayar Bukhari da Abu Dawud da sauransu yabo a cikin muwatta da ƙarin cewa ar-ru'ya salihah yarahar rajulu aw turalahu mafarki mai kyau da mutum zai gani da kansa a bacci ko kuma wani ya gane maka wani yana iya gane maka wani farki kuma ya baka labarin cewa ya ga kaza kuma ka iya sanin fassarar shi wannan ta daga cikin riwaya dake cikin ah, ah, ah, muwaffaq Imam Malik sannan wasu malamai daga cikin tabi'ai sun fassara fadin Allah lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah cewa yana daga cikin irin haka mafarki nagari sannan wasu hadisin da muka cewa idan tarban zamanu lam takad ru'yal mu'min takdhib manzo Allah cikin riwaya yake cewa wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadithan wanda yafi gaskiyar zance a zance na yau da kullun a cikin mu'minan to yafi kuma gaskiyar mafarki wato wanda a zancen shi na gama garin zance sam baya ƙarya to haka mafarkin shi ma sam ba zai zo da ƙarya ba idan akwai 20% na ƙarya a zancen shi to za a samu 20% na ƙarya a mafarkin shi haka dai haka dai gaskiyar sa a hakika gaskiyar sa game da mafarki ina fata muna gane da jama'a wannan riwaya a Sheikhul Albani ma ya inganta ta a cikin sahiha lamba ta 3000 da lamba 10 akwai sharhi da malamai suka yi ma wannan hadisi mai kyau sosai da ya kamata ƴan uwa su koma su duba kamar a cikin Fathul Bari da littafin Ariful Ahwadi ta Abubakar ibn al-Arabi da sharhin Sahihu Muslim na al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alal to akwai na dubba da ya kamata mutane su kula da su dangane da mafarki wanda mun ji wasu a cikin hadisai daga ciki shine na farko al-istibshar bi ru'yal hasana mutum ya ya albirshantu haka za a ce ku ya zama cikin albushan idan ya ga mafarki mai kyau ma'ana ya sa arashi cewa yana fatan alheri ne wannan mafarki mai kyau wanda za ka ga wani abu na alheri suna da ma'aunai za mu zo mu ji ma'aunan da ake gane su insha Allah suna da kuma amfila za mu karanta hadisai da dama wanda ba za su gaza ashirin ba a cikin sahih bukhari kitabun ruqya Wataƙila a karatu na gaba insha Allah za ka ji irin abubuwan da sahabbai suka yi na mafarkai manzo Allah ya fassara musu mafarkin kiran sallah mafarkin kaga abu kore mafarkin haske mafarkin rana da wata mafarkin abinci mafarkin kaza mafarkin kaza da irin fassarar su ya ake fassararsu? su za ku muji wasu daga cikin tafin musannaf na ibnu abi shayba da kuma qawaid amma da ibnu qayyim al ya tattauna akan su ba anan ba a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin a cikin mujalladi na farko abu na farko kamar yadda muka ji anan shine al-istibshar abu na biyu hamdulillahi alaiha wa tahdith biha zaka gode wa Allah akan farkin da ka gani na alkhairi kuma ka ba da labarin akan mafarkin amma da sharaɗin Allah yi haddisa illa man yuhi kar ka ba da labari sai ga wanda kake ƙaunarsa yake ƙaunarka kar ka ba da labari sai ga malami da zai fassara maka ko ga mutumin da yake da hankali wanda ba zai ruda ka ba alal misali galibi mata waɗanda suke da matsalolin aljanu ko masu ko sihiri sukan yi mafarkayya waɗanda suna da haɗari fassararsu wata mace ma ta san fassara shi za ta iya kamuwa da cuta hawan jini ko wani abu amma saboda mu ustazai muna da girin shi, wani ma ba mu tantance mai fassara ba sai ai ta fassara musu sai su shiga cikin dimuwa ta ga mafarkin tana haihuwa a cikin eh, mafarki ko tana ganin jini ko tana ganin tana jin kukan jari, ko ya yayyu ta mafarkin wani na kwanciya da ita irin wannan da suke da addinul ashik na makamantansu duk waɗannan mugayen mafarkai ne masu fassara mummuna da to irinsu ba za ka fassara musu kwata-kwata sai dai kawai a san me za a musu na magani na addu'o'i na azkaru wanda za a ba su domin ka fassara musu ka gaya musu abin da ke cikin farkin za su shiga cikin rudani fiye da wanda suke ciki za ga likitoci sun fi usabe hankali kana idan ka je asibiti idan cutar ka mai matsala ce inda ba irin wannan ƙananan likitocin na yanzu da ga sanan baby doctor sun cika gari ba su abin da suke ba amma likitoci na gaske wanda suka sa abin da suke ba sa gaya mu patient ko patient relative sirrorin cutarsa ba ka bane saboda akwai abin da an gaya mashi damuwar sanin bawa na cutar ta isa ta hana shi warkewa za su yi ta tafa'u za su nuna maka ba komai har kana gargaran mutuwa za su nuna maka ba komai za ka iya tsira ba su taɓa giving up ko da sun giving up to sai dai su isu isu idan sun je meeting in an je review din case ɗinka an cewa fa wannan fa sai dai a jira sarauta Allah amma kai ba ta buga maka haka ba saboda sun gaya maka zaka shiga cikin rukani sai dai wanda kake ci sun bincika sun ga damuwar ka damuwa ce mai sai dai a rabu lafiya kawai ma'ana sai dai mutuwa ta raba ku amma ba su gaya maka ba to wannan ya fi maslaha akan su gaya maka cewa to ka fashi ka faɗi da matsala ba A algamar ta malam sai dai kai ka fara kalmar shahada kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wasirin ta ce amma mutum ga niyyar ta ba ba su gaya maka haka za su nuna maka ne kawai cewa eto eh, an gama bincike ko ana cikin bincike kuma an daura ka akan magani kaza kuma za a nuna maka cewa maganin nan yana da yana da wato karfin maganin cutar za su ta boost maka confidence shi ban san ko a medical school ake koya musu wannan ethics din ba sai yun yan kimiyya za su iya gaya mana wannan amma dai wannan abu ne mai kyau da suke amma usane masu rukuya ina za ka kawai nan da za su buɗe mata aure kawai gaba ɗaya wani abu ma ko bai tabbata ba tukunna sai ai ai ma ne ai an kai shi Lagos ne ma an wurga shi a cikin tekun Atlantika ai zai wuya a iya warware shi ita bata ma taba sanin hanyar Lagos ba daga garin su kauran na moda misali ka je ka rude matan mutane kawai saboda yawanci da mu akan jahilci suke gina abin da suke Allah ya tsare mu sannan idan mafarkin abun kyama ne ba zai ba da labarin shi ba kwata kwata ba a ba da labarin mafarki wanda kaga abin kyama ya ba cikin sai muslim wani mutum ya farki ya ce wai ya ga yana tsaye kawai sai ka kanshi ya faɗi sai duka zai dauka sai kan ya ruga da gudu ce sai na bishi sai Allah ya ce kawai ya shedan zai wasa da hankalin sai ku yana ga mana ku dai daga mutane irin wannan farkin bai da wani amfani sannan mun ji bayani akan zaka yi tofi guda uku ta hagu sannan ka juya wurin kwanciyarka sannan kuma ka tashi kai sallah sannan a daga cikin addu'o'in da suka zo waɗanda ake akwai ada ta zo marfu'iya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a'udhu bi kalimatin llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun al-imamu tirmidhi da hakim suka fitar da wannan da isnadi kikkiawa ma'ana addu'a shine Allah ina neman ka tsare ta hanyar kalmominka cikakku daga fushinka da ukubarka ya Allah da sharrin bayinka ya Allah ka tsare ni daga ruɗin shedan da waƙasa kuma ka tsare ni daga shedanu su halartu gare ni sannan akwai kuma wata addu'a wacce ke asari ne daga daga malam Ibrahim an-Nakhai ya koyar da wannan addu'a a'udhu bima adat bihi malaikatullahi wa rusuli wa rusuluhu min sharri ru'yaya allati ra'aytu laylata an durrani fi dini wa dunyaya ya rahman wannan al-imamu Abdurrazzaq as-San'ani da abubakar ibn abi shayba suka fitar da ita daga ibrahim an-nakhai haka malam sa'id ibn mansur a cikin sunan dinsa ma'ana ta shine ya Allah ina roƙon ka tsare ni da irin ina roƙon Allah ina neman tsarin shi da irin neman tsarin da mala'iku da annabawa suka yi Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki da na gani a wannan daren nawa Allah kar ka bari wannan mafarkin fitar da ni a rayuwata ko addini daga cikin alamun da ake gane mafarki cewa mai kyau ne wanda yake ba yiwa zuwa ga za a iya fassara shi akwai na farko ya zama mafarkin salihun ne an yi kwanta kuna salihatan khalisatan min al-adghasil muqliqa ya zama mafarkin ya ya kubuta daga shirme wanda zai iya sa mutum damuwa idan kaga kai mafarki ka tashi ka shiga cikin kunci da damuwa ranka ya baci gaba ɗaya hankalinka ya tashi ka kasa bacci to ka sha kurminka wannan farkin ba ba mafarki ne na kware ba bai da fassara wannan shirme ne kawai wani lokaci za ka yi mafarki har sai ka kasa yin bacci ka yi mafarkin wani abu mai ban tsoro ko mai tashin hankali ko wata dabba ko wasu mutane ko wani yanayi ko wani abin da bai yiwuwa shine abu na biyu wanda yake abin da baya yiwuwa a rayuwa ta gaske wanda ba a iya kai shi fil yaqaba shine ka kaga mutum a tsaye kuma a zaune ko ga mutum ya tafiya da kanshi ta ƙasa kamar ko wancan da ya ga eh, kanshi ya faɗi kaga wannan ba zai iya yiwuwa kanka ya faɗi kuma ka bi shi da gudu ba in ya faɗi kana faɗuwa zaka ma'ana ka mutu kenan to irin waɗannan abubuwan da ba sa iya yiwuwa a rayuwa ta yau da kullum idan ka gansu to mafarki ne wanda yake laisa saliha ina fata mun gane wannan a ah, ya zama sannan baccin da kai kai wannan mafarkin ina bacci ne halin khalin baluka min al-mashghul min al-mushaghalat zuciyarka ta wofanta daga duk wani abu mai shagaltarwa kaman kishirwa ko yunwa ko bakin ciki ko damuwa ko tunani ko tashin hankali ko wata bugaggiyar gajiya irin baccin da zaka yi ma baka san baka san kai shi ma'ana mutum da ya ya kwana bai ci ba ya wuri bai ci ba irin wannan yunwa da ake da neman bacci to wannan bacci na shi ba yadda yin farki na gara ci shi laisa muhayya mutumin da ya bacci a jiki bai samu ruwa da zai sha mutumin da misali yana cikin wata damuwa an kama ka ne da kuskure kawai ka je karatu Buhari sai aka zo ana kame cikin dare ko sai aka maka cikin yan wuyi yan sanda ka buga duniyan nan ka ga musu Allah annabi suka kike sai ga wuta mu ce da kai kawai kaga zaka kwana cikin kunci rana a cikin yan wiwi a cikin a cikin police station halama su ma dukan tsiya ce me ya kawo kana to in ma ka iya bacci ba za ka wani bacci mai kyau ba saboda damuwa ko baccin da ya biyo bayan an maka wata rasuwa ko kai wata asara wanda ta dame ka ko irin baccin da zai biyo bayan ranar da ka faɗi zaɓe kai ɗan takarar ciyaman misali ko ko gwamna yaushe za ka yi wani bacci na alheri a ranar to a irin wannan daren ba zai yi kai mafarki wanda zai zama ya da fasara ba ko kaga wani abu mafarki damuwa ce kawai wato sai in bacci wanda ake cewa irin naumatal arus baccin amare ko da angwaye wanda bacci ne cikin natsuwa wanda har sai an shiga ban daki an yi buroshi an yi alola an yi eh, eh, wuciri an zo an kwanta an yi tasbihi da salati a cikin natsuwa fanka tana kada ka ko AC ko kuma ka tuba riga kana shaki ka Allah to wannan shine irin baccin da kai shi da kai mafarkin da zama abu fasara da haka nau'in baccin yana da tasiri wajen ganin irin wannan mafarkin haka akwai bawabi waɗanda ake amfani da su wajen fasara mafarki kamar da muka ambata akwai yawaita masu fasara mafarki yanzu a rayuwar nan da muke ci kuma abin da ya kawo su abubuwa ne kamar na farko tukunna karancin sanin addini karancin masana wanda suka san addini shi sa sai jahilai suka suka cika saha ta wa'azi da karantarwa da sauransu dama kuma yana daga cikin alamun ƙarshen duniya hatta idan lam yubqa aliman ittakhadha Allahu asa'an jahala fasu'ili fasu'ilu fa aftu bi ghairi ilmi fa dallu wa to dama kuma ita fatawa akan mafarki kamar yadda Maliku ya faɗa cewa aikin annabawa ne fa ba a wasa da shi zaka fatawa ce ba da fasarar mafarki ba sana'a ba ce akwai kuma ghafla an al mutum bai damu da lahira shi isa dai yana faɗan abin da bai sani ba in ya zan wanda mafarkin an ce ya ji tsoron Allah kada ya faɗi labarin ƙarya sai na kuma kai mai fasara kai ne aula ka ji tsoron Allah ka faɗa abin da baka sani ba ilminci da kuma san shahara a ji labarin mutane hubbu shahara saboda haka ce ga wani a gari kaza iya fasara mafarki to za a dinga zuwa daga gari gari ana neman albarkar shi da iliminsa da consultancy ɗinsa da sai sa wannan a ji labarin shi ko ina ya zama yana da cewa akan komai da shafa al'umma sannan karancin ilimi karancin ilimi shi ke sa mutum ya faɗa abin da bai sani malamai da suka san abin da suke yi ba sa jin shayi ko kunyar su ce ban sani ba imam malik an dume da tambayoyi da yawa an ce a wata riwaya wajen guda arba'in da wani abu ta tambayi da aka faɗa sai ce ban sani ba ban sani ba ban sani ba shikenan har mutane suka suka ji kunci suka zama disappointed cewa to kai an je an ce mana kai ne babban malamin duniya kun zo da fatawi kuma baka sani ba yace ku je ku ga ma ƴaƴan ku su ga ma ƴaƴan su au gada hasashen duniya cewa malikun nan jahili ka ku ga maliku jinda ake yin malami a duniyar musulunci akai amma bai jin nauyin ya ce ban sani ba to amma akwai mutane waɗanda saboda karancin ilimin suna jin nauyin faɗan ban sani duk abin da aka tambaye su suna da fatawa akan shi ko ba su taba ji ba Allah ya kare mu daga galabar jahilci akan ilimi sannan ya zama da wannan zabi'i na farko shine mutum ya zama gaskiya ya faɗa ya zama ya faɗi labarin mafarkin keke da keken yadda ya gani karya karya canza ko ya rage ko ya ƙara sannan ya zama cewa yayi bacci akan alula yayi bacci akan azkaru irin yadda shari'a ta hukunta ai bacci ya kwanta ta damar shi yayi zikiri yayi Allah da sauransu sannan ya zama mutum ne wanda yake lazimtar iffa a rayuwarsa da bin shari'a ya zama kuma mutum ne wanda yake ba a san shi da yin ƙarya ba to idan mutum ya cika wannan sharɗan ya baka labarin mafarki to tana iya yiwa ya zama mafarkin gaskiya ne sannan shi kuma mai ba da fasara mafarkin wajibi ne na farko ya zama masani ne akan ilmomin shari'a umuman da kuma ilimin fassara mafarki wato usul na fassara mafarki wanda zamu zo mu ji magana akan su daga ibnu qayyim al-jawziya insha Allah a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'in din sannan kada mutum ya fassara abin da bai sani ba wajibi ne tsaya akan iya abin da ya sani in bai sani ba ya ce bai sani ba hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sha mishi fatawa ya ce Allah bai sanar shi ne akan wannan ba ku jira sai an mana wahayi ka ku ga duk ilimi da ya kare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yakan jira sai Allah ya mishi wahayi sannan yake fada wa mutane abinda Allah ya faɗi sanin shi sannan wajibi ne akan mutumin da zai fassara mafarki ya zama yana da sirranta al'auran mutane ma'ana idan aka kawo maka labarin wani mafarki idan ka fassara shi ta yi a cikin fassara akwai wani sirri da bai kamata a sani to kar kuma ka je ka faɗa ma wani daban wani third party cewa ai wani yayin farki iri kaza kuma a cikin labarin da ya bani ma na gano cewa kaza ne shine da kamar yadda likitoci suke yi a asibiti yana daga cikin kaidarsu shine confidentiality na medical history ko na patient su ya zama patient yana da confidence akan cewa abin da ya gaya maka na sirrin abubuwan da yake wanda suka ja mishi wani cuta kai ba za ka je ka yaɗa su kuma dai kamar yadda muka faɗa da likitoci na kwarai ba sa yin wani sai dai baby doctors waɗannan fa suna buƙatar tarbiyya sosai shine wani zai je asibiti ya ba likita labarin me yasa ya kama da cuta kaza eh ai yana yin wani ma zai faɗi cewa ai zina yake shine kashe shiga kamuwa da AIDS amma a gari ba a san haka ba to kar kawai da ka zo bakin masallaci an gobe ka kai ai dama duniya ba ta lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wanda kuke gani ai kaza kaza kaza ne eh, takaddun nan aka kawo su ofishin kai kuma kai ne me sunan shi lab technician ku masu masu bincike na na na na samples din me yake ce musu ne medical lab scientist an kawo kashi an kawo fitsari an kawo kaza kun bincika kun gani sai kai da kake ganin wani ai kaza ne ma to wannan haramun ne da ba kyau dama akan komai balantana kuma akan irin wannan haka nan wani eh, idan idan idan ta zo da bayani musamman mata za ta gaya maka cewa ai ta yi kaza ne mata ta ɓoye mijinta kaza ai kaza ma kaza ne da sauransu ba a faɗa da ba. dan ka je ka ji labari ko ka san wani abu na sirrin wani ɗan adam musulmi wanda yake aidi haramun ne ka je ka bada labari abin yake so ka sitirta mushi Allah subhanahu wataala kamar da sitirta maka an tambayi al'allama bin baz rahimahullah cewa mutum ne ya auri mace sai ya tarar da ita ba budurwa ba da aka bashi ita kuma a matsayin budurwa aka bashi ka kaddara yadda misali mu muke wannan tunanin shikenan mutum ko zai zo ya ci mutuncin ta da iyayenta da yan uwarta ya ce ashe ma yan iska ce kegiya ce ya koro ta duk duniya sai an ji labarin me ya faru da ita kaga ya ci mutuncin duka zuriyarta in ba sai da ya sharhi tukunne ce to na farko dai ya kamata ka sani cewa ba zina kadai ke mai da mace ta tashi daga budurcinta ba akwai wasu dalilai ta yi aka yi mata ta yi ɗaukan kaya ne ta yi yawan haila ma a likitanci ma an gane wannan yawan haila ta yi haila ya fi so dubu da so ɗaya irin ƴan matan nan yanzu da shekarar talatin da biyar ba ta aure ba ta manta ma adadin haila da ta yi tun tana shekara sha uku take haila to to wannan zubar jinin duk wata continuously yana iya mai ta zama sai a same ta kamar ba gobe ba akwai wannan ice in ta bashi labarin cewa kare aka yi mata sai ya haƙura ice ka in ma ta bashi labarin cewa zina ta yi yace to nan ma ta gaya mashi yanzu ai ta tuba ne kisa ta yi aure sai ya haƙura ya rike ta haka ya kuma shi alheri in kuma ya ga ba zai ma iya haƙura ba ce to sai ya sake ta kamar yadda Qur'ani ya faɗa ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ba tare da ya gaya ma wani me ya raba su in ya sake ta taje ta gama idan ta sai wani kuma ya aure ta yanzu wannan nabin da zai aure ta kaga daman shi bai sa ran ya same ta matsayin budurwa da ta taɓa yin aure amma idan ya ya yayata to shikenan ba ta ƙara samun miji ba sai ya ta koma kenan ta koma zina ɗin kaga abin ya zama sanadiyar wannan rashin hankalin da to wannan shi ne irin ilimin salam da ba na mutunta ɗan adam ba wai kawai dan mutum yayi ne shikenan sai a je kai duka ta hatawa ka duba ga inda mutanen mu suka zama marasa tunani Allah Allah ake wani ne wani kuskure a cikin addini ko rayuwa ko siyasa ko tattali ko zamantakewa yanzu yanzu kaga hotunan shi da bayarai suna ta yawo sawa'un namiji ne ko mace jahili ne ko malami mai sarauta ne ko talaka dan kasuwa ne ko mai saye da sayarwa ko wane ne mutane ba sa jin ba sa jin ma cewa wai wannan laifi ne ko cin mutunci ne ko kuma ko kuma shiga haƙƙin mutane ne da 'yan jarida ne kawai suke 'yan jarida kawai masu da kan magori da inda ranka da sauransu da su kaɗai suke ɗauka wannan zunubin amma yanzu kowa ɗauka yake saboda da wanda ya posting din wani ya share wani ya comment wani shi kuma ya kawo irin labarin shi ma yana da lahu min kulli waqi'atin misal zai kawo irin labarin sai a haɗu gaba ɗaya cikin zinubi mutane ba su ma sani ba kuma suna ta asarar lokacin su da su akan facebook akan twitter akan instagram akan wane wannan wallahi duka ya saba wa shari'a kalla ga har har mamaci aka ce idan ka je ka mishi wankan gawa mun karanta a nan ba ɗaya ba biyu ba cewa yana daga cikin abinda ake sa rai ne ka rufa mashi asirin abin da ka gani zaka iya ganin wani abu a jikinsa ko tare da halittarsa wanda zai zai firgita ka ko ya alamta maka wani abu wanda ba mai kyau ba ko ka mushi wata fassara wanda ba ba ba ta karamci to ba a so ka je ka fara to dan haka irin wannan ma haka idan aka kawo maka mafarki wanda a cikin tambayoyin da kai mutumin sai ka tarar da cewa yana da wasu aibobi waɗanda da su ba a fasara mashi na farki, to ba za ka je ka ba da labari sai ka yi kar ka je ka faɗa sannan ya zama mai fasara farki ya zama mutum ne wanda yake fatsina, wanda yake mai hangen nesa wanda yake da zaka yake da zurfin tunani wanda yake da takawa yake da ainihin tsoron Allah wanda kuma yake ya san irin ɗabi'a da al'adun mutane dole sai ya san wannan ya, ana fassara mutane ne mafarki dangane da ɗabi'arsu da al'adunsu da irin mazahibu na rayuwarsu da kuma irin mizaj irin test na rayuwa za ka za ka ga mafarki iri guda amma fassara daban-daban ga mutane mabambanta kamar yadda za mu zo mutum sare akan haka idan baka sani ba aka tambaye ka abu baka sani ba sai ka ce a je gunwa yake ya ni sani ma'ana sai ka yi rifarin ɗin shiga wani kenan ko kuma ka ce ban sani ba ka ce ban sani ba ba a dogara da irin littafai da suke kawo wato ka'idoji cewa in an ga kaza kaza ne in an ga kubewa kaza ne in an ga maciji kaza ne in an ga bera kaza ne akwai irin wannan dictionary din na fasara mafarki akwai su kusan a kowane yare akwai su za ka ga kanawa masu talla irin tafin da suna yawo da su a baro suna sai da su fasarar mafarki guda dubu da sauran irin wannan <laughs> kanawa yan kasuwa bayan Allah su suke yawo da irin wannan suna sai da shi dade da su suke sayarwa a baro haka da wa iza mata audu da ire-iren su kuma mun gane da kyau ma alairin Allah ya kai gare su na'am idan idan ya zama a cikin mafarkin babu alheri kamar yadda muka ambata tun farko to sai kai shi ko kuma ka faɗa mai mafarkin wani alkhairi a dunkule amma ba za ka faɗa mishi tafasil na wannan sharrin da yake sannan mai mafarki mai fasara mafarki ya san cewa wannan aikin da yake yi aiki ne na qurba na neman kusanci zuwa ga Allah domin a matsayin karantarwa ne ko wa'azi ko fatawa haka malamai suka faɗa kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo shi a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'ina Ar-Rabbil Alamin dan haka ba a karban kuɗi ya kai consultant wanda zaka ci kana karban kuɗi ka fasara mutane farki sai an biya consultancy fees sannan kuma bayan an ganka bayan ka bada fassarar sannan zaka bada prescription nan ne ya kamata a yi ne ba za a yi ba nan ma sai an ƙara biya haka ba suke yi ba to babu kyau babu kyau irin wannan sai dai in ka ba kanka fatawa cikin fatawa halastin idan mutum ya karantar ina halastin mutum ya karantar da sunna ya karɓi kuɗi ya karantar da ƙur'ani ya karɓi kuɗi wannan kuma wata mas'ala ce mai zaman kanta wadda kadiyatu jadalin ce da har da ba a gama ta ba a duniyar ilimi shin ya halarta mutum ya karanta da alqur'ani ko sunna ko fiqhu a bashi kudi ya ci ko bai halarta ba magana ce da malamai suka yi kala daban-daban kuma tun daman can an samu malaman da suke karba an samu kuma wanda ba sa karba wanda ba sa karban kullun suna ganin masu karban nan sun karkace daga tafarki mai kyau wanda kuma suke karba su kuma suna ba kansu uzuri kaman malamin su bukhari wannan abu nu'aym al-fadl ibn dukay rahimahullah wanda ya rasu da shekara 219 ya zo a cikin tarihi cewa yana karban kuɗi ya karanta da hadisi ya aka tambaye shi Allah zai tambaye me yasa kake haka yace to ya kuke so ne iyalai ne da ni ƴaƴa wajen 13 mata na biyu ba na aikin kuma sai karanta kuɗi ba za shi kuɗi ba to da suka matsa shi shine sai ya karkasa kowa idan ya zo sai ya maka interview ya iya samun ka to daga iya samun ka zai yanka maka abin da zaka biya idan kai mai karamin samu ne sai yanka maka karamin kuɗi idan kai babban samu ne sai yanka maka babban kuɗi to har bayan ya mutu wani yace yayi mafarki ya ganshi sai yace mishi ya aka yi da kai a lahira akan batun an san kuɗi din nan na karantawa sai yace eh an bincike ni sai aka taran ni mabukaci ne sai aka bani uzuri yana cikin tarihi kitabun tadibul kamal na al-imam al-mizzi da cikin kitabun siru a'lamin nubala ta ta al-imam ah, az-zahabi rahmatullahi ala jami' so an samu kuma waɗanda kwata-kwata suke ganin haka aibi aibi ne saboda wasu nasoshi da suka dogara da su to idan ka shiga cikin wannan cewa kana mutane fassara mafarki amma kuma ka takura a rayuwarka to kana iya karba dan wannan uzur amma ya zama aslan kawai ka mai da shi sana'a haka ruqya mai da ruqya sana'a yana da irin wannan matsalar ba idan mutane kawai sun zama ƴan ruqya sana'a duk da yake shi ma muhallin sabani ne amma idan da muka zo matsala insha Allah za mu mata gwagwadon abinda Allah ya kuwace mana na malaman da suka yi magana za mu faɗa abinda malamai suka kwana a kai. Ah, almuhim dai ne ba sana'a ce ta neman duniya sannan ah, sannan karka fasara farki hatta ta alaman liman jiya kamar yadda kasan mutum bai zuwa gurin likita ya je ba bada labarin ciwon wani third party sannan likitan ya rubuta prescription dole sai patient din ya zo da kansa ko to haka ba a fassara ma third party mafarkin wani alaga ta malam wallahi dama dai ah, akwai wata mata na ne da ce mafarki Shi ne take cewa kaza kaza ne sai bari bincike ka haka mutum zai kira ka a waya ko kuma ya ce ai shi ma limami ne akwai wasu mata da yake musu karatun bulugul maram shi ne ta ce eh, kishiyar matar kanin mijinta ta ce a tambayan mata sai aka tambaye shi kuma bai sani ba shi kuma sai kuma kawai ya tambaye ka <laughs> ba ka take yi ba to irin wannan ba a fasara in har ya zama dole sai an fasara sai a ba ta lamba wayar ka ta kira ka kuma su zo da mijinta zo ta maka bayani amma wani dai ba a ba da labarin mafarkin wani wani ya fasara ya saba wa ka'ida irin wannan ba a yi haka sam eh saboda za a samu matsaloli da dama kamar yadda ka san je na ciwo din bai yiwa kai ka je wani ne yake da rashin lafiya sai ka je kana bayani a malikita ko ko famasi ko makamancin haka sannan akwai bawadi amma da ake amfani da su wajen fassara mafarki wanda a cikin su akwai na farko ana amfani da dilalatul qur'an qur'ani ya cike da amsal da dala'il wanda a jumlace suke nuni zuwa ga abin da zai zama abin lura za mu bi daga ibn al-qayyim wannan duka shimfiɗa ce muke misali faɗin Allah wa atasimu bi hablillahi jami'a wannan hablullah igiya Allah ana fassara shi an ganshi an farki da sunan addini kamar da manzo Allah ya ce ya ganshi ya rike wata igiya ko ya rike ya diba ya diba sai na bakar ya zo shi ma ya diba diban shi akwai rauni Umar ya zo ya diba da sauransu wannan dilala ne da lafazin hablu da Qur'ani ya amfani shi haka ana amfani da dilala ta sunna a dilala ta ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman lafazin alqawari a sunna yana zuwa da ma'anan mata ne kuma da annabi yake cewa wannan bawa na shi rifqan bil qawari ya ambasha to da ka mutum ya ga qawari ya ga kayan qarat a cikin mafarki ana iya fassara shi da cewa mata ne ake nufi eh, idan ya ga misali kamar mutum da ya mafarki ya ga kayan karas sun kewaye shi ko ina kayan karas to alama akan cewa zai haifi yaya mata ne da yawa tana iya zama haka ko kuma ya zama ya ga misali yana rike da abubuwa kayan karas amma kamar buhun ya fashe sun zube to zai dinga haifan yaya mata suna mutuwa ne zai iya zama fasaran tana iya zama haka in sadaka ta ruƙuya to irin wannan ana amfani da wannan dala'il din wajen fassara mafarkayya da haka irin wannan abu zamu ji misalai kala daban-daban akai insha sannan ana amfani da dilalatul amsal as-sa'il abin da ake samu na cikin karin maganganu da al'adun mutane wanda suka gama gari akwai karin magana da ake wanda suka shafi rayuwa ko tsarin zamantakewar mutane ko yadda mutane suke kallon rayuwa misali farin wata ya ake ce mishi shakallo shakallo ko to ganin farin wata a cikin mafarki na iya zama ishara akan mutum zai wani abu da kowa sai ya kalle shi to da ka sai an lura to mutumin wani ne dan abin da za ka yi kowa ya gani na iya zama abin alheri ko abin banza to da nan sai an kalli mutumin da ya mafarkin wani ne idan mutumin kirki ne ta yi zai wani abin kirkin da kowa zai gani ko ya ji labarin idan ko mutumin banza ne zai wani abun banzan da kuwa zai ji labari da ka kuma sake daukan wata gaba a cikin mafarkin ta fassara menene ta yi ya ga ya ga farin wata shi kuma gashi cikin jini to ta yi zai kisan kai ko mun gani zai iya ganin farin wata shi kuma ana mishi buɗa sai ya zama aure ne sannan ana amfani da dilala kuma ta ainihin al asma'u wal ma'ani shine arashi in ka ga wani mutum mai wani irin suna a cikin mafarki sai a ce sunan shi sadi ko rashid ko sunanta na'imatu ko sunan shi falahu to zai zama irin fassarar waɗannan kalmomin shine abin da zai faru gare ka ka gamu da wani mafarki sai ce mishi sunan ya sunan ka sai ce na kaza to irin wannan sunan nashi za a iya ɗaukan suna a fassarar dilalan mafarkin kamar yadda kuma ake amfani da abin da ake ce ma addid wal qalb akat akat ba da zaran kai mafarki ka ga makara sai a ce mutuwa bace ta yi rayuwa ce ba da zaran kai mafarki ka ga kuɗi sai ka ce arziki ba ta yi talauci ne zaka da sai an kalli wasu abubuwa haka akan yi amfani da mutumin da yake yawan yin mafarki ya ganshi yana bacci to zai shiga cikin aminci saboda bacci wani yanayi ne na aminci ya yaghshikum kuma nuasu amanatan mutumin da yake yawan mafarki yana ganin shi cikin alula zai ganin shi yana cikin alula to alama ne akan Allah zai gafarta mai zunuban shi ba alulan bace za a fasara a za a fasara abin da take bayuwa a zuwa gare shi mutumin da yake yawan mafarki yana ganin shi a cikin mutane shine a baya shine a baya duk su suna gaba alamar zai yi tsawon rai misali to din akwai ire-iren waɗannan abubuwan da ake kalla wajen fasarawa yana buƙatar hangen nesa yana buƙatar fitina yana buƙatar karanta ainihin usul da malamai suka faɗa da abubuwan da suka eh, suka tun daga kan zamanin salaf shi za za mu zo mu ji misalai daga salaf salaf tun zamanin annabi sahabbai da makamantansu Allah ya so haka dariya mafarkin mutum ya gana yin dariya ba kawai shi kenan yana yana cikin farin ciki ba ta yi hauka take nufi ta yi mutuwa ne ta yi wani tashin hankali ne da aka sai an kalli wasu yanayi akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi kala daban-daban akan mafarki da fasara. zama na ishara zuwa ga wasu daga cikinsu waɗanda hannuna ya kai kansu a maktaba mu dinnan akwai kamar wannan gashi a fathul Allah. bi ta'wilir ru'a wal ahlam wani malami suna Fuad bin Siraj Abdul Ghaffar wannan an buga shi a kasar Riyadh a kasar Riyadh suka buga shi wannan malamin yayi kokari kware da gaske wajen tattara bayanai kala daban-daban wanda za su taimaka ma dalibi ne neman ya fahimci abu ina mas'alar ta sa gaba sannan akwai mas'ala game da bayani akan hukuncin hujja da mafarki a cikin fiqhu da usulul fiqhi da addini da aqida da sauransu gashi wani malami ne professor ne a Azhar yace mada hujjiyatir ruqya inda al-usuliyin al-ustad doktor Ali juma'a ustad usulul fiqh bi jami'at al-Azhar kaga shi na malam Ali Juma'a wanda ya tattauna ya tabbatar da cewa lalle lalle mafarki kawai baya zama hujja a fiqh bai zama hujja ko a aqida sai dai ya zama wani abun ƙara armashi wani abun isti'nas haka malam ali Juma'a ya tabbatar a wannan rubutu shi sannan akwai matsala game da mafarkin ganin Allah me hukuncin sa yaya yake da abin da ke da alaka da wannan na uh, ru'yatullahi ta'ala fil manam tasnif abi talha umar ibn ibrahim malam mashhur hasan ali salman shi mushi taliki akai gashi shi kuma duka za ga su ai ne kanana waɗanda ba su shafi 160 ko da 50 ba zaka iya zama kwana ɗaya zuwa biyu kawai ka make shi ka karance shi akwai wani malami da ya wani lissafi mutumin kasar maghrib ne shine al-imamu al-qafsi ban ga asalin na larabcin ba amma ga fassarar shi interpretation of dreams fassarar shi na turanci na ibn rashid al-bakri al-qafsi malami ne wanda yana da tarjuma a cikin littafin ad-dibad al-muzahhab fi ma'rifati a'yan al-madhhab na ibn farhun al-maliki mutumin kasar maghrib ne ya zo na andalus ya rayu a tsakanin karni na bakwai zuwa da takwas kusan shekara guda shekarar rasuwarsa aka haifa al-Imam in ba na manta ba wannan sa daga cikin wadanda hannu ya kai kansu sannan akwai littafi na musamman da Malam Hamud Ibn Abdullahi Kuwaiti professor nan yayi mai suna kitabun Ruqya wannan littafin yana da matukar kima kwarai a tantance abubuwa a ilmance wanda kuma ba saba wa aqida da manhajin ahlus sunna ba haka akwai wani profesa wanda shine sunan shi ah, Abdullahi ibn Muhammad al-Tayyar wanda wannan naso gaskiya na fitowa da mutane shi su same shi don su karanta shi dan karamin juz'i ne insha Allah ku sake neman shi yana nan a nasu in ban gan shi ba kuma da kararar da kake suna da wuyan gani a irin in ban gan shi insha Allah zan nemo ko da kan internet ne ba za a rasa ah, soft copy ba sai ai printing sai mutane su samu su karanta duk samari akan waɗannan za zaka same shi sosai a ciki yana da amfani kwarai Abdullahi ibn Muhammad al-Qayyar professor ne na aƙida sannan akwai wani malami da ya rayu a ƙarni na biyar shine al-Imam Abu Tahir Ibrahim ibn Yahya ibn Ghannam al-Hanbali shi kuma ya ce ta'birur ruqya fassarar mafarki ya ya kawo shi da wannan ainihin wato sigar shi ma littafi ne kankani haka to baya ga waɗannan abinda muke so ƴan uwa su fahimta na farko shine mutane tun farko su guje ma ƙoƙarin itimadi akan duk mafarkin da suka yi suna son su ji fasarar shi ko ka cewa yanzu kamar yadda na ambata har akan internet da groups na WhatsApp da Facebook akwai tashoshi ko ah, dandamali ma'ana blogs da wasu 'yan damfara suke budewa waɗanda suke fasara mafarki musamman kuma mata da sauran masu neman cin banza Allah Allah suke su samu wani yanayi da za su ga wani mafarki suna so a fasara musu sai ka je ka bude ka yi rijista wani ya baka account number ka je Apple bank ko wane ne ka je ka yi da kame transfer ya ji alat to sannan sai bai yi maka duk kare da zai maka na farko mu gane ba kowane mafarki ne ake bukatar sai an fasara shi kai kokari ma ka fahimci abin da yake faruwa a waki ita ka san fassarar waki ɗinka kamar ka kan mafarki ka san fasarar qur'ani tukunna fasarar sunna ka san fasarar abin da ke faruwa na yau da kullum da sauransu ka fahimci rayuwa wannan yafi maka muhimmanci fiye da damuwa akan sai an fassara maka mafarki sannan mafarkan da za a fassara din to kuma ka ji dawabi na fassara su farko tukunna ba kowa ne zaka ce ma ya fassara maka ba kowa zaka baiwa labari ba kowa ne kuma ake zuwa a fassara mashi ba ya kai mai fassara sannan baya ga haka idan an fassara din fa to za a yi tafa'uli ba dole fassara ta zama daidai keke da keke ba za mu zo mu ji daga maganganun da malamai za su faɗa a cikin littattafansu zan mana amfani da akalla littafi guda uku littafi na farko shine gashi littafin musannaf na ibn abi shayba na malam al-imam abu bakr abdullahi ibn muhammad ibn abi shayba al-abasi al-kufi wanda ya rasu jari shekara 235 wannan babban malami ne daga cikin manya-manyan malamai arkanus sunna malamin su bukhari ne da su da su abu dawuda da makamantan babban malami ibnu abi shayba wannan littafi mujalladi 22 ne irin wannan bugun na na mu'assasatu ulumul qur'an wanda suka buga shi a shekarar hijira ta dubu ɗaya da ashirin da kamar shekara goma sha ɗaya kenan yanzu ko sha biyu eh, 2006 shekara kamar goma sha biyu suka buga shi wannan taƙiƙin wani abin nan ne wani gurbi ne na malamai masu bincike suka mishi wannan tafi akwai buge-buge da ake mishi kala da wani wannan tafi yana daga cikin littafin da Imam Bukhari suka tace hadisan su daga ciki dan Bukhari ya karanci wannan littafi gaba ɗaya shi a hannun mai littafin shi ibnu abi shayba da babban malami ne daga cikin manyan malaman kasar kufa malamin sunna ne akwai maganganu da dama da malamai suka yi akan shi ko wani abu wanda ba nan ne muhallin su ba amma malami ne thiqatun min thiqat wa imamun min a'immatil islam shine ake cewa abubakar ibnu abi shayba akwai ɗayan kuma abdurrazzaq as-sanani wanda shi ma malami ne mai littafin wannan al-musannaf abin da yake yi a cikin littafin yakan kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma asar na sahabbai da tabi'ai ina so zan karanta mana insha Allah gashi a wannan juz'i na goma mujalladi na goma sha shida inda yace kitabul ruqya littafin bayani akan mafarkai gashi ne yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi tawfiq kitabul ruqya yayi magana akan hadisai da suka zo akan ita kanta ma'anan mafarki din ya kawo sarisan da mun ambace su da cewa mafarki juz'i ne daya daga cikin juz'i 40 a wasu riwayar 60 na annabta wanda yake nuni zuwa ga cewa ita annabta duka 100 bisa 100 ko kace 60 bisa 60 ko 70 bisa 70 gaskiya ce amma mafarki to shi ɗaya bisa wannan 70 din ko ɗaya bisa wannan 60 din shine mafarki shine mafarki ke zama gaskiya da gwargwadon waɗancan ƙa'idojin cewa mumini ne ya yi a bisa yanayi mai kyau da makamantansu ya kawo hadisai marfu'ai ya kawo asar daga sahabbai da tabi'ai ya kawo kuma asar daga wasu malamai sannan ya ƙara kullum abin ke cewa babu ma qalu fi man ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam mas'alar da bamu yi zuwa gare ta ba ita ce matsalar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a mafarki ya kawo riwaya wadda bayan shi din kanshi al-Imam Ahmad da Imam Tabarani sun fitar da ita akwai kuma riwaya wadda al-Imam ainihin Ahmad da da da Ibn Majah da Tirmidhi Ibn Majah duka sun fitar da ita cewa wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mafarki to da gaske shi ya gani shi manzon Allah shedan baya iya shiga cikin suras. wannan riwaya daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu akwai kuma daga Abu Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda haka akwai wata riwaya daga ainihin wato Salman al-Farisi daga Ibn Abbas duka ga sunan dai riwayoyi kala daban-daban daga Jabir dan Abdullah daga Anas dan Malik daga Abu Sa'id al-Khudri riwaya ta take mashhuriya mustafida daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi ko fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati da makamantansu to wannan a zamanance sai mutane suka dauka musamman a zamanna na baya a zamanan da suka zo daga baya dinnan za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dawo kan wannan littafi na musamman na Ibn Abi Shayba tunda an samu matsala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya aka yi malam ni ba ni da ba ba mai ne a dalilin ku